وبعد فإن أفضل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا دليل نالي في رانا لهدي sha bakwai watan takwas hal ɗari shida talatin da bakwai ishirin da tara ga watan goma sa ɗaya nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sa biyar miladiya tsakanin magariba da isha agogon najeriya da nijar mun haɗu a masallacin ya usunna a unguwar gwamnati lalibin majalisu da ke kallon asibitin kashi na dala a cikin birnin kanan Najeriya. Muke gabatar muku da lakta wadda aka saba da aka wa kifi titi na aljaninsa mai zarkoma wanda an yi har bugu goma sha biyar na kai ta. To, an gasa ara a kan ta goma sha biyar, to sai kuma lakta ta canza sabon salo. canjawar ta sabon salo ya sa dole za su canja suna kuma za su canja yanayi amma babban dalili da kuma hujja sai irin wannan lattocin shi ne fito da gaskiya domin a gane ƙasa da shirya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cewa هل نقذف في الحق على الباطل ويضمره فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تكفون هذا من جل سبحانه وتعالى ينسى وكذلك تفصل الآيات ولتستدين تزيد المجرمين جل من أيضا من جسيا بمن أذان في سيكو بيان الجسيا ينزل عن قوت هنير karantar da mutane hakikanin gaskiya har da mantawa da cewa akwai wani abu mai suna ƙasa ko kuma ta hanyar karantar da mutane ƙasa domin in shi har mutum ya guji ƙasa to baya gaza faɗawa cikin gaskiya da tsiriya ko kuma ta hanyar ɗauko ƙasa da warware shi tare da faɗar gaskiya da suke ta ce to kuma dama ubangiji subhanahu wataala yana cewa ma kana mu'minuna لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم أنا muna da wadatuwa ta fuskar karantar da ita tsantsar gaskiya alhamdulillah muna da wadatuwa ta fuskar wa mutane karya ita abin da muke da karancinsa a wannan zamani shine ɗaukar ɓanna da tsara ta gaba da kuma yi mata rubi da mayar mata da hankali to kamar yadda aka saba kada in cika mu da surutu a yau lantarta mu ne muka zaka tashi allura ta tono garma wanda insha Allah shi malam zai mana kasin bakin abin da ya sa wata da suna allura ta sono garma a maudu'in ta kuma shi ne gudunzuba maganganu da ɗaya daga cikin masu da'awar wata sabuwar aƙida da musanta ba a wannan yi wannan yanki na mai albarka wanda mu asali aqida da muka sani shine aqidar ahli sunnah wal jama'a da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shi wannan ne da awar wannan sabuwar aqida ya yi maganganu a rubuce da suka tafi sunayen Allah da sifofin Allah tare da yin sharri da kaji da mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa fahimtar magabata na kwarai da ake kira as-salafiyya mu kenan ko ka ce as-salafiyya ko ka ce ahlus sunnati wal jama'a ko ka ce ahlul firqatin najiya ko kuma ka ce as-sa'ifatul mansura ko kuma a ah, Najeriya ka ce 'yan izala ko hajiyawa suka bi sunan mu ne ku za wa na harka au kafan haka inna hu tila janibai harka da hunna tsariki kuma mu abin da muka sani shi ne in dai za ka san abu to ta hanya uku ake sani ko dai ka taɓa ganin ta ido shi ke nan sai ka ce ni da na ganki ko kuma dai ka ga wani abu irin sa ɗari bisa ɗari da ke ne kama da shi kamar an tsaga kara ko kuma a baka bayani game da sifofinta da ayyukansa domin sani dai ba a ganin Allah jirin da mutu a duniya annabawa ba su samu wannan ba arin anzur ilai qala lan tarani la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar kuma ba wani abu da yake irin Allah bare in mun ganshi mu ce mun ga Allah laisa ka mithluhu sai abin da ya rage saura sunayensa da sifofinsa sanan kai za a san Allah sai muka dogara da bayanin shi ne sunayen da sifofin da kuma bayanin wanda ya aiko shi shi ne wani mutum da ba mu yi ba yanzu insha Allah za mu miƙa abin magana zuwa ga mai magana domin ya gaya mana shin abubuwan da wancan mai da'awar yayi na da'awa da kuma sharrin da yawa a salafiya da kuma ahalus sunnati wal jama'a haka ne ko ba haka bane na san kun dauko da magana sunanta abu muhammad a muhammad al-murtaba ibn muhammad al-kajib muhammad an-na'i a zuwa ga ƙofar na'ida kuma dama ya halatta a larabci wajen nisba idan suna zai zanto murakkab ne إغاثي هو مركب آه، هو مركب إغاثي أنا هي يعني أول شيء بهذا أول شيء مضاف أبر مضاف إليه أي مثل الاتباع هو كما أول شيء مضاف إليه أبر مضاف أي مثل الاتباع فلان ابن فلان العبد هو كما wato a نفر كوكو أثر نجيب a tsira na biyu to kun gare suna kofar na isa suna ne ajamiyun to sai aka ɗauke kofar ɗin sai aka bar su zuwa ga na'isa ya ta fi sa an fi saninsa da abu muhammad an na'isi amma ne kuma shi ba zan ce maka matashi da yaro ne a fuskar shekaru to amma sai dai ba a ba ba fankan fankan ba ta ce wani lokacin ba a girman shekarun ba ne tarar rajulan nasifa a tasdarihi wasu aswajihi asadu ya suru to kamar haka ne insha Allah za mu ji daga bakinka wanda ɗalibi ne na hadisi ɗalibi ne mahaddacin alƙur'ani ɗalibi ne masanin harshen larabci kuma ne ba zai ce mawaƙi ba mu ba mu da mawaƙa sai dai masu tsara waƙa kuma ita Allah zai tafi a bisa tsarin da ɗan uwa malam Kabiru Allah ya saka masa da alkhairi da sunnanta na yi mukaddima doguwa saboda yanzu muka fara gabatar da shi kuma yanzu fara magana sha Allah za mu ba shi kusa da awa ɗaya domin ya bari hajjarsa a bisa wannan tsari da malam Muhammadu Kabiru ya sunnanta da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu ya ba mu bin gaskiya الحمد لله الذي كره صدور أمتي الحمد لله الذي كره صدور أهل الإسلام للسنة وقالت اتباعها وارتاحت لسماعها وأماتنا حب أهل القبلان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في اتباعها أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a na farko ina godiya ga Allah da bakin sarki da ya haɗa sukakonmu a cikin wani majalisi ne a jarka a cikin wannan masallaci ne suna ikira usunna wannan unguwa ta wato ainihin gwamnati a bisa su haɗuwa ta alkhairi ka ba wa addinin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayan gaba da ah, ka duba addinin musulunci ba addini ba ne wanda yake Allah ta'ala ubanci ba tare da kariya ba wa kariya da Allah ta'ala ya fara zubawa addinin musulunci ce ce ta hanyar aiko manzanni manzanni suka ce a madan security na farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara fara addininsa da mutum daga farkon duniya har zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatinsa an sami akan wa mutane nau'i nau'i na ɗan bid'a ajal aula ba, da suke ko addinin musulunci da wasu shugabanni domin kawai suna so su da wani fa a kan haka ina kawai su kawar da mutane game da addini wani ke shiri ingantacce a jami'a abin da ta tsoro biyo zamani bayan zamani ana samun irin mutane. mutanen suna yawo da su buhohi game da addinin Allah an ga magana ta kuma game da Allah subhanahu wata'ala a samu su buhohi da za su fi kama imanin su shiga cikin su kuma ta iya cin ta a samu abin da yake ne abin da ya sama wa kuma sai akan addinin su suna da aka samu a baya kan su ba da kawari da abinta ce irin saka ƙahiriya da su da abin da ya kama da haka a saboda kuracin da za mu kai zuwa ga kai ce abin da ya haɗa mu a shi ne a nan garin kano akwai wani babu allah ka bai da kowa ya sani ya kan sai ita yawo da su kan wata siffa ta su mutanen abin shafi zuwa an gane ko shi'a an gane duk sauran malam eh, sauran mutum ne ya kamata ya kusa shi ka fahimci su ne shi son da su ne addininsa a da ya haka kai an suna kuka shi da tsare ba ko kowace shi har da domin da rikita mai imaninsa sai lokacin su sami su ya faɗa kan haƙƙin su haɓɓu da su musu mutunci a da wani lokacin kuma su kuma a su kofin Allah sunayen Allah su hara wata wada. Sai kai ta akan wannan gaba da sunayen Allah suka fi da wani littafi mai suna wato ana asa da shama a suna ilal husna a matsayin rabi da ahal sunna wato da a wasu to a kan cewa sunayen Allah wato usiya ne su an suna sun ce sunayen Allah ba a samu su ce alƙur'ani da hadisi a zai mara alƙur'ani ne su ta cewa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala an gani ko ku a samu hadisi wanda yake sayi yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sunan Allah an ga to su ko wannan da yau sai mun ta sai ce a da an sa ki kariya an gani kila ya ce falala Allah subhanahu wa ta'ala da ni'imar sa wato ita ce ban dama na wato an ba su amsa a rubuce والسن الثالث بيكون تطلق رب الأعلى فالوضع على الرسالة المصممات الثلاثية مع أصباء للخسرة ده تلوك سيدة أنا كلمات الثالثي أتنمط أوك النبضة سابق لي الألاجة يعني وأتبتان نادو تلوك سيدة أنا كلمات الثالثي تلوك سيدة أنا كلمات الثالثي بس كيف تجامع هكي يسوسوه ba ta yi ba zagi ba shi ma'ana zagi ya halatta a jama'a mutane da zafi na an zabe gane ya ce ke so ba zagi ba idan to da ya karanta littafin a ce zo yana ta faɗa kana ta ga mutane cewa kada ƙare masa irin haka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani sai ke faɗa yake cewa ai a cikin aka kula da littafin nan wasu wani larabcin da ke sanar kasu bai sanin ta sai ya kuro ne wasu wanda aka yi mayar rabi'u ta hafi zafullah wasu ne ya kasance kamar usulubin wani usulubin wani larabcin sa ne a yi kuma wato rabbi a kan kashin sa a kashi a shekarun baya yana sai suna da abin da ya haɗe shi na wato an karo da bai ji daɗin ku ba a shekarun gadi ma rabi'u musa masu na alkaki a ga take cewa an fi kasa ma rabi'u an zan rubuta alkaki ba a sa aida da kayan ya rubuta alkaki ba ce wasu wuya a bayan ƙaninsa a ga saboda haka da tuta wannan zama wanda da kayan ya rubuta shi da gane ce wasu wuya a bayana a cikin da kwallo na na da abu tafiya هو الأفضل أقول الثالث لأسا لأسناء ثلاثية مع ولا أسناء أسناء لأسناء ثلاثية وتسناء ثلاثية أبو ليس أبو إيه الرجل بأهل السنة ده تجربة الثالث اللي هو اللي كده أبو كمان هجي منه أبو يوقع لا أبو تفقع تفقع فيه ده تحريفات an gane da kuma ka koyi larabci birgidda kuma za ka fi gani an gane abin da kai ce a ce wasu da ke da aure sun fi safar islami a zan kuma zaddani da wannan kuma a dina samun sarkurai na abin ta faluga na abin ta faluga hau da kuma kamata a ce an fara mare ma a sallisa da wannan kusa faran ba عشان بحسكوا تقولين لا دي تقلوبة أكيد عشان تقلوبة دي تقلوبة فتحة وفتحة وفتحة بقى فارع أقوال دقمة صحة تجنو مين يوم دي تقلوبة دي من وأتو أنا هديث لما الله سبحانه وتعالى إن لله تسعة وتسعة من ان ان ان ان ان ان من من من من من من الثلاث a yanzu ba da zai rubuta take cewa ina da yayi sa'atun wasu tsuna baya tantance baya tsakanin da shi da sai su wata ba da kuma abin da kabar inna wani hukunci ake musu kaga wasu a kan suka ɗinka kuma da ya kan suka sa su sai ce a wani guri da na yi kasar wata tsura kwafa da blanda da mutum ka kwafa da blanda ismu illa a ce ba ka sani ismu illa ismu illa da yake masu kowa an kara mara ya sani amma kuma ina da na yi kasar wata tsura ta yaya subhanallah ismu illa ba ka sani ba مثلا هو كان الواحد يتكلم كذا كذا كذا عشان طبعا ما كتبها اظن كذا ما كتبت المنكر kana a ce ita wa inda ba sani ba wani ina bude ta subhanallah har a ce mutum isar da ba akwai kuskure na kai da a kafa ta wato ashirin da biyar hanzar ake cewa ƙwarin fi a dalilin biyu na kuskuri hanzar huwa zahibul hadis fa haza kama sabaka huwa kadhalika inda muslim wa laysa inda jami alil hadis kama awham hanzar sai wata baba hanzar ta zuba da zamu kulla shi yanzu nan ita sai ya faɗa sannan a sai a baka amsa يقول الراوي عبد العزيز بن القرشي الكاتب الكبائر كنت كان كثير من الصادق وقال حتى له كما هل حتى له كثير كما أتجع من صادق to shi duk kun larabcin ka ta yake nan abu ta fa'a jami'a a zamanci ya kasance ya rufe kwakwalwa an san kai kanta tsakanin

ko yana tona ko ban za a yi ba a ga a mai ta yi shirme a gani wani da awar ta ke fitowa kai ne za kai ne za kai rabu da dubu ne a ta mutum da ne, ta yi ya ikin su da hakan sa hakuri a ga idan cewa shi da sama gani ke cewa ba da aka sai ke da'awa ba sai wato mana a suna kai ta kawalan ta inda jami'a an hadisi kama auhamu wadan ta inda jami'a an hadisi kama auhamu wato ana idan ka duba za ka cewa kuskure ne wanda ke lugawi an da ita jami'a ma'anar da ta canza gaba ɗaya Ida abin da kama da yar zuwa sun ga mata wani sun zama an abin kama wani ne sai za a alhamza ƙarar alhamzan nan ta kama da a wajen mutu a ji alhalin su ne lazi da kama wani ne a za a ciye dobe to shi da kamar da wato ana allama hikiman sai kawo a cikin suna a wasu mana hikiman sai kawo a cikin wato lissafin kumfara suna alama da an zakar الإسلام محمد بن عبد الله العرابي في كونسات سواء في الشكل في الإسلام تفارق فيها هذا وهنا في الإسلام أي غلط فيه وسهى وضعه كلمة هو هنا من باب وأبى إجازة ذهبه وهمه إليه وهو يريد غيره إذا وتوهم أي ظن وأوهم من غيره أوهم من غيره هذا شيء شيء تعبير يقول إن عند أنا مثل الهمزة أما في شيء kai kai wani fi fi ilin wato wato wato mana abu ta aka fi a idan kan kamata ita wato wato wani wata idan jami'a ana da kama wajen shi ke kama auhamu a yan kamata ce ita wani a cikin suna wanda ya kuka ce a cikin wato amfani ne zai ce a cikin a kansa a yan da ba kawai su da ce ma a kasar cikin شوف الصحيح الموضوع الجامع فقلنا لإخوته فأنتم أخطاء وكان يحبها يقول الدفع رسول القرى تولوك الشيء أثر وحضر هذا ولبة أنا جمع أنك أتم وضيء للكاتب an gana fara saba a wuce wa'in su masa'i da ci da alaƙa da shi wannan littafi a ganin su matsalolin da shi wannan ba a yi saura a cikin tafin shi ne matsaloli ne da ita da ita tattara matsalolin gaba ɗaya suna koma ne kan wato abubuwan guda biyu a matsala ta farko shi ne hal asma'ullahi ta'ala tawqifiyya shin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala tawqifiyya ne an gani من هو كلا وتتحرك من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى وتولى حديث اسم جانبا أتاء الشيخ الأندوس da ake rafiya inda gida masallaci za a ga cewa an sa ga suna daga shi wannan ya ta haɗin duka manzo Allah su salama ne ilin ta yi da sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ɗari ba ɗaya an gane ko kuwa ya shi wato da ya zo ta yin inkarin cewa sunayen Allah da kusurciya ba ne an gane? an kan wani hajji yi kuma su wannan da sunayen inda kan sai ake amfani da su hatta a cikin wasu tafai da wanda da ilmi khaira da wasu tafai haka da ake amfani da su ita wannan ruwaya ba ta inganta ba ta zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan manhajin ilimi zai ba ka cewa wannan ruwaya ba ta inganta ba amma saboda akwai tsoron su irin nasa da yake ya saba sai ke aiwa wannan suna sun tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam son zuciya ne in ka ji su wannan suna wasu inganta to ita Allah sun suna ya kuka ka fara ita Allah za mu kai zuwa ga wannan hadisin da mu bayanin dalilai da suke nuna cewa wannan ruwa ba su inganta ba mu kawo surohin da ya dogara da su kuma amsa da ta ce muka samu da suka san malamai na fannin hadisi da wasu an gani to so wata mana a cikin abu wannan inkari na cewa suna Allah ba su ciya gani ba wai shi ne ya ci wannan a cikin ba akwai mutane da suke masu namu a kan gida a gane an gida an da suka rayu a baya a gane da yake wani mai shi ba ta da kowa a mutum su ita wani su ba ha domin ita wurin su a cikin addinin musulunci a kan su ba su da su da wannan da kuma a bisa karraniya a gani suna ce da wani aƙida da cewa su da Allah da wani kusuriyar zai su kuma sai ne kan shi farko a gani domin kawai ta ba a halar suna abu ka abin da suka tabbatar a gani abu ka abin da suke bayan na gaskiya an gani هو ثمناء su wasu kabila da su karraniya suna ganin cewa idan aka yi tafi game da abin makazin na asma'u da husna idan kana tafi za ka ci alƙur'ani hadisi ko kuma ka sako abin tafi al'istiqa al'istiqa ya rasa al'istiqa shi ne a cikin nasi a tsari wato wala da kiran ta a kawon fi'ili da Allah subhanahu wa ta'ala kiran ta iya barta a cikin alƙur'ani misali misali a cikin alƙur'ani ta'ala ce wawa to an waza a rabu kawai ma lafi sabon misali ta ce alja'i ta a samu suna alja'i da kaja'a misali mutum wata biya da cikin wani mutum yana ganin ya halarta a yanzu za mu sa manzanninsu a nan gaba in sha Allah subhanahu wa ta'ala kuma a duka fa'al ahdath su mu'tazila da kuma sunan mutum yana ganin cewa ai ya halatta ma sai ta san ihdath a yayin da yanzu za mu ji wato wato kawo abin san bayani ke ta kan ihdath da muka zo kan gaba insha Allah ta'ala wato su ra'ayin su mu'tazila da abin ta duka raniya kamar da wato ya kanta wato mala'iku zuwa إذا subul salam na al'imam يحتاج جزاء تتبع الامر حتى الامر الصنعاني يدل في هذا الكلام مغالبة وقالت المعتزلة والكرامية إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله da تعالى جارع بلاقه Sun الله تعالى ثم أصل هذا كرامية أستاذ إشعاري cewa idan har hankalin ta ya baka cewa ga wani suna an ga da lafazin isar sai ita ce game da haƙƙin Allah to ya halatta ta kira Allah da shi ko da ake da zuwa cikin Qur'ani ga ko hadisi an ga ya halatta inda suna ko ka ji hankalin ya baka suna ne da ko ka kira Allah da shi an gane su mutum ya da tarramiya abin da suka rawa kenan kuma shi ma abin da ya rawa kenan shi wani mutum da muke magana a kansa abin da ya saba ya kenan a cikin manzarinsu da kuma rubutun su ma wannan littafin sai an bar suna ya ma kawai a hankali ka ji sunan yayi kawai su kenan yawa ba sai ka jira da qur'ani ko hadisi ya tabbatar ma ba an gane yawa shi ne da ya ka za mu kama magana ta yanzu ita sai faɗi wannan kalmar sannan mu tafi zuwa gaba ta gaba ita ba Thank you. tsago wa Allah suna ka duba kyakkyawa a mutum ya wa Allah a ga ita wannan magana ya faɗi ta ne lokacin da kai ita haza maraddi a cikin lissafin nasa a ga shi abin da ibn hazan yake faɗa a zahir rahimahullah abin da yake faɗi ta wa'an alimna ya tsinan mun sani duka da yakini cewa Allah ban sama Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne gina sama فقال كيف تتفضل والسماء بنيناها بأيديكم والسماء بنيناها من ثلاثة بأيديكم بكم معنى ألا تعالى جاءتين جهنم عن جانب بأيدي عن فتحنا بأيديك ولا يجوز أن يسمى بناء amma duk da haka da rasa lafiya wasu ba amfani da hannun gina ta da halatta a kira Allah da ni banna alba a ce ma na ai masa istiqaqi na sunansa a ga a ce ga banna mun samu banna a cikin kalmar mai bayyana ha ko an gane to shi mutum da ruwa ya a nan gurin sai wato wato استرجع ان تتفق بك ما نؤمن بسمته تعالى بهذه الاسماء الكل اظن زي حانا كل سنة يحتجروا ابن هذا الحكي تبان في على توجه على الكبا هذا باوي اظن ده كذا وهنا با استوى على تعالى تفسير بن قرب ورحمه سننسا ابا شيء يا هنا با كل اظن زي هنا سو شيء الحمد لله تعالى الحمدلله كل سنة هم بتفسير كمعنى وتتحسوا با هذا ولا هتنيه هو كل شيء من كوكب كويس ليه في هذا عن عملية أنا في الأسماء حيث لا عقلية أقل رمسة وأكثر من أسماء الحلة أقل شيء أنت تعد وأن آية ولله الأسماء الحسنى أي الله تعالى لا بسنا يتهاوى هذا أي تهاوى أخذ كويس سنة الله تعالى كيف تكون شيء من سوء أقول أنا تعالى أقل لو تكتب ويصل مانع عدم تسمتي تعالى biha ba abin zai hana mu kira Allah da wannan sunan bane shine cewa Allah da Allah bai kira kansa da shi al awru biha ala bi sahib da shi ko ko a ce manzon sallallahu alaihi wasallam bane ga da awru ma ahli islam da aisha ko in ko da malamai tabbata a dole abin da ake kawo ba su bane ko abin da mun da sunan wanda ya kyau da Allah subhanahu wataala kaga ba dan da zuwa nan su bane ga shi ne abin da ya faru a cikin an gane shi mana abin da kamata a nan shi in za a ba shi a basa a ba shi abin da ba amsa shi a gasa a hankali a gasa shi da rubutu ka ko a ka a a a mai an ga aka wasan da shi ne matsoro a ga lokacin da kake ya Allah ta'ala ce ka tsora lokacin da duka mai wani Allah ta'ala ce ka kaja ko to duka su daga buwan nan hanyar cewa wajen da ke da an kira Allah ta'ala wurin ta cewa da mafi shi daga ta albanna albanna ko asabba da zai bar cewa an abun nan dinsa akwai suna wanda suke dace da Allah ba a to ai sai a duba kusan ka suna ko a ga sai a tantance da a cikin suna na ka yawa a cikin alƙur'ani ko a kaga za a buta hanyar su kenan suna na kuma kenan akwai akwai kwakwakwai su kai a kusan cewa suna Allah ne a jana amma kowane mutum akwai matsala a ga kusurkan sai ke hada al'amura ya isa sai kamata a ce a dinga samun irin wani kusurkule da gare su ba an gani wani kasu mara idan ka duba kanta magana ta ake asibitin da yake magana wato ya halatta sai ta ka duba shi shi ta karbo wa Allah subhanahu wata'ala suna da ka bi tarihi in ka duba akwai wato ana wato akwai wato a su amsa mu ta jira su sarraha da su manzarin cewa sunan Allah shi ma yana gun wannan tsari kamar da ke halatta akwai wato an babban malami ne suna wato mana al-imam abdul qahir zagadai ya bada a cikin takwas alifin al-farqu bayin sirat an gane safha ta 137 an gane game da hadisa balalat dubbai an gane al-mu'tazil wani shugaban da mu'tazilawa a yake bayani abu da ake da shi wannan wato a suwa kamar al-dubbai ita magana ta ita wa'ad wato mana azubai ya zan sai ya halatta wa'aza ga azubai ismin lahu min kulli fi'lin fa'alahu ya kuka ya halatta ga kin ta kagowa Allah subhanahu wata'ala suna a cikin dukkanin shi da ya aikata dukkanin wani aiki ko ya halatta za a iya a kalla ayoyi ko a bi cewa an sa abuwa Allah subhanahu wata'ala suna sai da fito da shi ma wannan kan ma da mutum magana akan ya ƙara mai da cikin littafin da ajiyar ne Gidan zafara a cikin tafi a tafiya masu na rukuna a cikin tafa ta suke tsawo illa an ganta shi a yi da cikin Allah ta'ala aure rasuluhu sallallahu alaihi wasallam من شر بسم الله تعالى ألا يقول صفة أو اشتقاقا من فعل a idan duk abin da na faɗa a baya ba haka ban faɗa kuma da nassi a ga Allah ta'ala ya faɗa ko manzon su tsara shi sharɗin sunan Allah a ga shi kance kar kar da ma wadin sifa aw mustaqqan min ko kuma Allah ya faɗa هنجان لا لا تعالى قطا استوى على اصابه الكرة هذا مرة غير على الكرة هذا تحت مجلة في تبقى تدوى فرزة Thank you. sai fara zubi to sai ku saboda da Allah wai akwai da farkan nan a kaza kaza kaza kaza kaza da an kana gumi da Allah kan cikin hankalin su ko ya tashi ne ko kaza kaza inda akan batu an gane wasu abubuwa ba da harshen ka dole ya sanya ka gumi to sai da dole sai ya ka gumi suke cewa wai sunayen Allah a shi sunan Allah subhanahu wata'ala Ƙwarƙwar suna mara suna masa inda Allah ta'ala ita ce ita sunansa ba zai kusance kasance matsayin mustaƙi ba. An gani sai kasance na matsayin suna. السلسلة لذلك أبو سلاط أفعال بصر القرآن كما هو ذا أربك لذلك مسلم الثاني شاء سماع الجائي الجائي يحكي له أبو سلاط كده شاء السلسلة هذا سوف تكون su kawo mutu fa alkarramiya kuma mutum ne suke faɗa a kan wata wannan fahimta نعم نعم كم كم سبب وتمنع الإمام وتمنع الآخر هذا مثل أنا حتى يتم السوى ثم إن ابن الكرام وأكثر أسماء زعموا على الله تعالى لم ذا موصوفا بأسماء المشتقة من أفعاله عند أهل اللغة سوى قبلاء ابن الكرام في سنة محمد بن الكرام أن أعجاد رواية السمد بيانسة سوى تطرع سوى أن الله تعالى لم ذا موصوفا بأسماء المشتقة من amfani cewa Allah ta'ala bai gushe ba an gane a cewa wato mana ya su ya su santa da sunayen da aka shi an aka kago su daga cikin afafinsa an gane inda ahalin luba a abin da ɗan malaman luba na zazzawar cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba da da abin wannan sunayen da kasance aka da malaman lura ce da iske kayan a sunayen da ta aka fa al'afal a gane su su abin da wato mana su zuwa su alkaramiya su fara yi kina cikin wato ban so da sake da kuka faɗa da suna alfarko da ya sarrafa fasaha da ɗari da sittin da shida Kuma idan muku duba haka ya faɗa a cikin littafin nasu shi ma. Sai zan fara kunna shi kuma ya faɗa cikin mu karanta su sai kuma a zai su an shafi zai gudu insha Allah. shi suna da ita yadda ake magana a kansa ake an fara samun su sana ake shi a tarihi a bisa su ta hanyarsa a zai mana sunayen Allah da ya kasance abu ake magana a kan shi ne idan ka samu suna an gane to sunan ya kasance ne sai na fara kalin a bisan fi'ili an zama ma'ana cewa idan aka sami idan aka sami masari dole a sami ne a bisan fi'ili idan aka sami suna dole ne a sami fi'ili su da a wasu kenan idan aka sami masari suna misali ku dole a sami fi'ili a zan sai ita jari cewa ita ba malaman larabci suna fada a zan sai ita jari sai ta ce ya zan sai ya wato an kafa hujja da wani baiti na wato almanaka da arab to a فأمكم أفلسف لكم عاقبة عائشة فإن قالوا كلا أن الاستقاط من الأفعال غير ذلك الإنجاز في أمر الأشياء فكر شيء جهد da na kawo a baya ba haka ba ne an gane cewa hakika kun ga kuma wato an kago wa Allah subhanahu suna mai afkar da ta'ad wato abin tafi ayyuka zai zaɓi bai halatta ba an harfa hulata min af'al ma la yakun istiqaqa al-istinbab to ai da ma ai da cikin shi ilai akwai wayanda suke ce bai halatta ba an ga da abuwa Allah subhanahu wa ta'ala suna ta wato ainihin hanyar inda aka da sun faɗi haka عن ذلك فسمى التمسك في أين وجدتم أن إسلام الإسلام إلا الله وجدت الصور التي تقسم السوى wato mana an gowa Allah subhanahu wata'ala suna a ta hanyar fi'ili mawlo da wato an halitta ba shi wa za a kama masa nasu sosai da ya haramta haka a ganin bal aibar ma من الأفعال أي كلمة كلها مشتقة إن الأفعال كلها مشتقة من الأسماء أي كلمة أفعال كلماتي أي معنى أغوث مني من الأسماء بجسولة أما أن الله ما يحدث أنسى الذهب أن لا تلالي أقول الزاهد التي جاء في الذهب أنزاني إذا وسيلة idan aka ce ya tabbata lalle akwai wanda ya tafiya amma zai mara akwai wanda ya tafiya idan ce ya tabbata lalle an da tafiya din ne misali da hausa sai kawo baiti na wato mara al-Imam al da ya fara a cikin murha wal masrur aslu wa ayu asli to farkin da ya kawo a kwamfe ne an من manzari shi ne asali daga wa ayyu asali na makin wannan asali din daga wa minhu ya sahi su kafin ta ini ai daga shi manzari ne ake abu ta kazo ta ini a zarce a su kuma na su al sunna su sun ma'ana sun sa masa karanta wai aka san haka a zarce shi ne ta yin rabi a nan da wasu mai idan ka duba asali kada su kansu malamai ne waɗin su yi saɓani akwai maza ba ta kuma fijiyoni da mutan albasorin amma shi a wasu kayi dukkan zafan lura a sun tabbatar da haka an gan cewa ni a wata manzari ko suna ta hanyar sun ake abofi ne a al'afa'al an gani to su mana idan ka duba mazhaba ta wutar kufiyun su ba aka suka ɗauka ba a da maza ba ta kusuru ba aka suka ɗauka ba ba shi da a wasu jami'i na zaman sa'uliyar ma na ba a san komai ba a yanzu ya kai kai da duk da fannuka biyu ya san su biya kara ɗaya biyu magana ɗaya ka fada ya zama sa'uliyar kaza kaza da kai za a cika da san komai ba a garin da kake da awa cewa ka san tafatin da waka duk kasar hausa duk kaza duk kalar banza ke zaman banza kenan kuma mun a sai ka sai ka abu sai zamu mun ha mun haka da yara kai ko kai an an sa mu kusa cima wato ana abun kunya da duka an ga kuma da mawa wato mara kufiyon suna ganin cewa kufiyon shi ne asali da kufiyon ne asali wato abin sa samar da suna istiwatu malaabisi ismaladi yake magana qoro ilay istiwatu malaabisi xilbi sila asali hada saqwa hudayzid hatta hudayzid dama magana ta kasar hudaji guda biyu an ga jama'a dan ana masa an ga yake magana zama iya ce a to insha Allah ko gobe ne za ka zama akan wannan lissafin nasa insha Allah Thank you. يعني هتقول له لا ita da muka aika masa da sauƙi da sai gudu ya bangaren sai da aka aika masa da bayan sallah sai sai ta su gudu Ina so kuma su tuni suke cewa shi da sun kawo hujjoji da suke tabbatar da cewa shi kuɗi su da asali da su ne ake kago da suna. A kuma sabanin abin da shi ake magana cewa ai mazari shi da asali. an gane ma'ana abin da yake so in nuna shi ne sunayen Allah da ake da su idan ka zuba sunan Qur'ani da ina suka ma'afa'al na Allah subhanahu wa ta'ala to lallai a kalma ai suna ne ai da ba za a samu kai ba a samu suna ba ai ba a samu fi'ilin ba an gane misali al-ja'i din da misali ba su samu misali ai za a samu ja'i shi sa su samu wannan yau ta samu a gwamnati ya samu ja su a fahimta su kenan da wani ku ba sa tare abu da wata abu basar ba sa tare basar abu wannan fahimta a su suna cewa sun shi ne shi ne fa amma yana da awon sa ta lura haka suka tabbatar دول التبلج عن الثقة حاجة وتبقى أعضو خوة عليه السيئة السمانة موجودة حاجة الفاتح لأيضا من الأخطاء بقولها لا أكلوا ولا أكلوا كما أكلها كنتما حتى يتوى الحسنة في يتأبط لك إذا مبسوطة بالمعلمين وتعلقوا تفسير سوى أجل مصدرة فروع على الشيء shi mazdar rashi wanda da ake gina shi ne akan fi'ili dole sai an kalli wato ma'anar ta su duka su yi magana wato ainihin mazdari ko suna an hana ita ta idan muka idan muka ɗauka su abubuwan kalla wato ma'ana za mu ga cewa anan fi'ili ya amalu fil masdari su sidirin yana aiki a musamman gari a gani ya aiki da yake a matsayin amiri da zai masa nasu ba a zartun za'adun ahwal yawa sai da kuma mutan ke cewa a filar da ana fara ana shabbo to a filar da ana fara ana shabbo a filar da ana fara ana shabbo rabbu barazani barabtu na yi duka duka kan aga duka suna ne ko idan ta ta izo bayan aiki ko ka a cikin an fara samun ne cikin da a samu suna har ma ga shi ya kasance ainihin da yi wa shi suna gaba su ba shi ne kaga wato mana ya kasance wajibi kenan ita kasance shi suna ke ta kasance zaman to a matsayin far an gane alal kuma mutum ne kamar wato mana halili ya riga yi wato wato ya kasance ya ya a wato ana a cikin kayan da ya gabata ke wato cewa wato to fatuwa ƙara faɗa cewa shi mazari zai fi kance a matsayin wato mana wato wani faɗin farɗi ala fi'il ce cewa su mazaje ana kawo su wasu lokaci kasance wato arfafa ma'anar fi'ili an gane a cikin zance abu sai da muka kawo a baya misali barabtu jarubani na yi duka duka ka kaga shi ya karfafi yau karfafi jiki da asiri an zai mana barabtu barubban na yi duka duka جيد لا شيء في الاسلام وقت كنت تحلي المسائل فبالك الله انك تحرز الخير وعرض الجزء اما كنت ضربت ما يجوز هذا اصلا يتاثر ما تسلكه في الشهور كذلك توقيت الضرب duba yawanci an fahimta yau وهكذا إذا القرى في سبيلنا wato mala'ik har sai aka ibn malik an zan da ake kurin cewa an kulluga an karanta alfiya an yi kaza an hajji ta an yi kaza an yi kaza sai abin da zai cewa ba a san kuma ba a kulluga sai ka kulluga da su ke na ƙasa ƙasa akwai ba a karanta wasu yin mulwa a kan yaka ne an kuma ta zuba shari'i da ibn al-qim an gani ya kawo saɓani akan wannan matsalar ta kuma sai ya rinta da cewa mazhabi na kufiyun an ga da muke ma na kaji a kai shine al'asa al-huwa sahih abin da ya faɗa yake an ga huwa sahih abin da rinja yake ba to an fahimta يرفض وقلت لك kaga an saka da kallo da ake magana an karanta an san kaza an san kaza kaga da duk ƙarya ne kuma da aka ba san komai ba an zo ana magana a cikin addinin Allah ana hukunci ana halatta ana haramta kaga ana da awai ilimi فبعتبر توقيع الطلوع لكن أقرب الكلمة اللي يبدأ أقول لي فعلا ان يقول لي لما تبقى أقول لي كاوة تفكر ya kan ya ان ganin malamai suka wa shi wato mazhabi na malaman kusa sun tabbata cewa fi'ili shi ne asali wal masdar mustaqqim min shi ko mazari suna mustaqqim min an aure shi da ta fi'ili sai da aka samu da fi'ili sannan aka samu suna an gane وذهب قوم الى ان المصدر اصل اما انت او انت متعني an yi wani abu wadda haɓa ƙaunin kada abin kara cewa abu raunin maganar ba wadda haɓa ƙaunin wa'insu mutane a ga ila annal masdara asdun shi masdari shi ne a cikin wato mana a matsayin asali wani sai da mustaqbal ne cikin shi ne aka ci tsari balata a shi suna wal mas wal mas mustaqbal shi sifa sifa al'azo ta da kane wato shi sai wa kuma الزواج على كهوما غير تأذن على إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه في سورة ما لا أفهمت في السوى في تلك المصدر يكون لأصل البر يكون ل والغضب أبيت أمر حتى في أصل sai wato an zaman kansa ba kawai an tsagon suna daga kuɗi ba ko ko an tsago kuɗi daga suna da duk a yanzu shi da suna kowane abin shi a muhallinsa a yanzu ba magana ce da kasance ce kuɗi magana shi ta wasu sahihu amma wani ta kuɗin da shi ne almarhabin mazhabul awwal shi ne mazhabi na farko da kawo mazhabi na kufi yau sai magana take faɗa idan an koya kina ba karanta ta rufe ko ya ba ni har gudu ana tafiya ina dade ina masu kurutu a abin da suke karatu a Saudiya ai kada kai karatu da su ko su karatu an sun san da suke an gane kai da suke cikin abu cikin wato a cikin aiki cikin gida ko to suna ka sama sunan yawa amma da sarki ya ko da cikin gida ba ka karatu a cikin gida ko ba ka wa kuma ta'amul ɗaliban su ba ka zuwa makaranta kullum kana gida a cikin mata an gane kisa a cikin suka ta yaya da kuma amma da kai ka fita an gane ka yawa duniya ka je san ka je san ita da za ka shirya kake an gane amma sai ka zauna gida ka abun da an an gida ka firgit da kawai an gane yawa a mutum waje a biya a nabi shin da an taimaka da sa lokaci ya abin nan akwai kan matsaloli da ya kamata ya cikin su mutum zuwa ƙarshe na na magana abu sai wato mana abin da suka kariya su zama kaɗa shi da insha Allah a daga na za abin da na abin da insha Allah ta'ala za mu tattauna a daga ni gaba insha Allah ta'ala

ya kai goro ya kai mai a cikin lakcin da aka yi masa taken allura ta tono barma wanda kaza garin tone-tonen ta ta tono wukar da za a yanka ta kuma annasu ma'adu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi kowa sai ta ji inda yake za ta sanya yake wannan lokacin ta haka lissa ce da suke fitar da karatu wanda dukkan da ilimin ingilisa su zai san sun da rarrasa kuma duka wanda yake dauke da damuwa ta addinin da ake kokarin masu sa idan domin duk irin wannan lissa in dai burinsa shi ne a dawo da addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya koya to zai ji daɗi a cikin zuciyarsa kula muryar malam abu muhammad sabuwa ce a wurin mu a irin wannan taro haka gangamin taro ba mu saba ji ta ba wasu lurinka salansa da yake gabatar da karatuttuka salo ne na tsanaki kuma watakila za ka ji yana yi yana ɗan tsayawa saboda larura ta ingina shi ba mara yake ba shi ta abubuwan da zai karanta yana da sabbin a kansu da ba wata ƙa'ida ta haka ta kanta duka abin da zai faɗa na malamai ke ofaki kuma ba gogagge ba ne shi bai goge ba tukuna muna uzu billahi min wannan gogewar ma a matsayina na gogaggen ne wa'azi ba ni ba fa sako sako ba a bakina ba Allah ya saka masa da alkhairi ya tattauna matsaloli biyar masu muhimmanci kuma muna sa ran insha Allah a haɗuwa ta gaba da yau an dan samu aiko na abin da basu ke da communication ba? tsakanin shirya wurin lakwas da kuma fara lecture ya sa aka dan samu aiko wataƙila ce sa wasu mutane suka yi gajen haƙuri suka zo suka koma wanda kuma wannan kuskure ne ga mutumin da sauro niyya ya taho domin sauraron alheri idan ya zo kuma ɗan mintuna ya ga kamar ko za a makara ko ba za a yi ba sai ya tafi kuma sai alheri ya wuce su ko ba komai yanzu mala'iku suka zo gittawa suka tarar da mutane a zaune za su ɗau dukkan mutanen su sai wa ubangiji subhanahu wa hatta masu wucewa ma wanda ka ga bai zauna ba babu su a cikin lada kuma ya kamata mu zama masu juriya kallo inda kuke rike da addinin da yake au hannun da yake al'ankabu ɗan shi'a tattaki suke daga inda suke har zuwa zari a ƙafa. Allah bai sa su ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa su ba hatta a cikin mabiya addinin nasu ma a gida Najeriya ma ko wanda suna suna ta auna musu haddi cewa a bid'ar ma wannan bid'ar idan suna da janar da sabar da juriya a kan abin da suke ganin cewa addini ne su aika ya kamata mu a koka mana idan ya zanto iya ta abin da za mu iya yi wa addini shi ne mu zo mu saurari gaskiya wasu sun taho wai sun koma abin da ya bani kai kuke wanda kuma gaskiya sai mun canza wannan ɗabi'ar mu zama masu jajircewa dai kalkabar kalmu'ayana bayan da za a wanda ya zo kuma ya daidai da wanda bai zo ba Barakar Allah jama'a ko dan da ba ba abin ganci tsakanin a ce da kasa Muhammad Sani Umar Rijiyar ne zai gabatar da lacca da kuma Malam Muhammad Muhammad Al-Murtala an Na'iki. tun da duka gaskiya za su faɗa na akwai tafadun da fifiko حتى أن ما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات amma kowane annabi an ba da damar a saurare da kuma rashin sauraren ta kuskure ne to haka zalika a yanzu ma masu ɗaukar dakon sabon risala ta annabawan mutum a tafarki suke na sunna yadda ka baka tafi ba in wara wani in saurare shi wani ba zan saurare shi duka wanda ya taso in su yana amsa sunan sunna wasiyar mu gare ku a matsayin mu na ɗan uwanku masu jiwa muku da koka muku wanda kuma duka ɗawanye da muke da kai kawo saboda ku muke yi galibi da sun kiyaye inganci da nagarta a ƙiha kuke muna ba ku shawara a kan cewa duka wanda ya kaso ya amsa sunan sunna ya zanto duka matsalinka daga cikin sunna yake na kantowa kuma ya zanto a bisa kyakkyawar aƙida yake wadda malaman sunna suke kanta babu canji ba wuri ba ba tsaro babu tafahim to mun amince da cewa a sauraron su bal ma gandanyoyin sauraron wannan alheri ne a dan ko ba sai dan matsiya Allah a kuma masoya ɓata da kuskure su ji haushi kuma su ji gada ikin da babu yadda za a yi su taru domin su faɗa gaskiya kuma wanda yake bin fita da gida daɗi malam ya yi mana bayani kan abubuwa guda biyar na farko ya fito da kuskure karar na larabci shi ne wannan littafi a salafiyatu ma suna al fasa wanda shi ne abdul jabbar nasir kaba yayi kuma Allah ne ya gwada musu iyakar domin ya ce in ji a garin nan ne garin da ake kaɗa miyar kuka ɗaya da ruwanta da ne ake kaɗa miyar kuka da mana da kai na lissafi haddace maganganunka a ɗaya da ruwanta da biyu ba a haifi ja ya fi su iya larabci ba ko yau zan su a ta yi inkarin hakika ko kuma yau da gobe ta tabbatar da saɓanin abin da kake ba? kun ga malam ya danna mana inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wannan shine nassin hadisin shi kuma karanta wa tis'una kuma ga a rubuta wa tis'una ya kamata wannan littafin a kai wajen su profesa rakasa da sauran na malamai a ɗauko ta abinci a bi da shi makarantun zaure wajen su malam sani Allah ya ƙara masa lafiya da sauran malamai su yi masa hukunci tunda dai wannan ba karamar jarina ba ce malam ya yi bayani kan wannan sannan idan aka dawo wajen mu kuma almajiran hadisi wannan ka karar da kuskuren kuma ka danganta ta zuwa ga annabi sun salama ba karamin bala'i bane ka ce annabi ya ce inna lafi za su mutu su za su mutu kuna ko bayan annabi zama ce kuma na nafaka bil a halin islam to wannan bala'i ne to malam ya fito da mu daga wannan ma'azatin abu na biyu da ya mana bayani shi ne wani katotar kuskure wanda kamar yadda ibn qayyim ne na kanto shi ma ko inci zai a cikin niyyarsa in kunta la jirin cikin tilka musibatun da in kunta tadri fa musibatu a'zamu sunan abdul ibn al-husayn shi an rubuta shi da kuma a yanayin yadda ya karanta ya yarda da shi bisimin ne wannan ya nuna ko da ke dama ya tabbatar ya ce shi matsalar ta kawai harkar rizal din nan domin dai za su tattauna da su zai ce to amma a ka kawo sunan mazaje waye wa yake ce ya haddasa sunan mazaje a shi ka da ba kenan ka fito za su za ka ce filin daga filin daga ya kamata idan lam tastabi kai an fadi abu wajawu ila ma tastabi wallahi da waƙoƙi ma yake karanta yake fassarawa amma dai hadisi ba gonar sa bace gaskiya ya kamata kuma ya faɗaka ya gane malam ya zama na cewa asalin sunan Abdulaziz ibn al-Husayn ne in kana so kuma ka koma cikin kutubu tarajim za ka gani to anan ma wani bala'in ya faru ga tafsiri na suna wanda tafsiri ka koma cikin da ka hadisi za ka ga yana daga cikin aibubbuka da akan iya kama mutum da su wanda idan ya yawaita haka ma wannan zai janyo asusun su a hadisin sa wannan idan ya tsaya akan tafsirin kenan to kuma bala'i na biyu shine idan akwai wani mutumin da sunansa Abdulaziz ibn al-Husayn Misri to yayi kalbi kuma wanda shi ma kuma kalbi yana daga cikin ilan ko matsaloli da kan iya kawo cikas a hadisi wanda idan mutum ya saba kalbi to wannan kuma zai janyo masa matsala akan Sheikh Muhammad bin Nasir Allah ya ji rawa al-Albani ya yi kuskure a wajen dabin sunan rawi ko wajen kawo sunan rawi a mukabalar da malam al-Qasim a Hoshoro kun ga abin da yake cewa ai a haka ma sai a rusa albani su har albani gaba ɗaya sai a bayan nusa wajen gani da malam al-Qasim ga su kuma yana teki na ba yana teki mara a kasu da haka ni na fi kowa ganin sa kan ido na aka laifin kabar kun mu'ayana wallahi duk wanda ya kalle shi a lokacin sai ya kauce rana Idan har a zuciya ta ina cewa dan da ni na taho ni ba ban san haka mara alƙasin yake ba Allah ta wannan ba Allah ne ya gaza sai in tallafa masa a iya zama ya da shi wallahi da san hakki ko ce in ya gaza sai in taimaka masa ni a zuciyata ina kamar da ina haka ina da wani abin da zan taimaka a wajen a ce al'amarin wanda ya fara magana wala zana alhamidi ya kalla musa aka da ya gyara zama da na gaji yanayin yadda dole da ya sunku da kai har ina zuwa a zuciya ta su ina ganin zuwan allah nan daga yanzu mu za ta tada mukabalan nan saboda kai da ji kamar mun zo mu kafuru shi ne wannan atakin a rayuwa to sai ke magana a hankali yana kwantar da kai ba ka za ka tsamala to ai ka ba don da aka fara maganar ai مال الأبن يظهر قط سيروا أعلام النبى لهم ده قضاء قضاء مؤسس الرسالة هي نقومة ساتي نقومة ذات بس دا ظن أن الأمر سهل كان كمري بيجا أظن نيني في شيء أنت يا الله في أو في رول تسد في أنت رجاء مثل غاو الأمة إذا أمطار بيان ما بيان اللي بيكاتك أتم رويد السير تنأتد وغربا وزي مثالي في إلى عبد العزيز ابن الحسين إنه a wani wajen ya je gano kuskuren ne na karko shi kafa da kafa ba zan iya ya duba an yi gani amma batu na mai ilimi ban mantawa har yanzu abin ya shiga zuciyata kuma na rike malam alƙasim ne masana da ce fara magana ya ce a ah, ko na fara aiki da daga filin nasa suka fi kwanin shi da akwai abin da kuka ji akwai abin da kuka ji ba abin da kuke yi zai da akwai abin da kafin a fara rikodin aka yi shi sai ya girma ma mu ya mutu samu kai da gaske a wannan lokacin to irin a yi mukaddima ai tun a mukaddima ma da alƙasun kun ga ya ɗauko bayani bayani abin da ke so ya nuna to da shi ma ya ji daɗin karamcin da bawan Allah na yi mana sai a zuwa na farko har da ƙaddamar da suna masu sirri lemo da sir da sauran su sai ba da ne yake so i gwada musu cewa akan samu tattaunawa tsakanin ɗalibi da ɗalibi na ilimi kuma wannan ba zai sa don mun tattauna da kai ta ƙure ni ko na ƙure ta. in dai an fito da gaskiya ko mu zo mu rabu ba sai ka muka misalin a Yunus ibn Abdul Ala daga jin yadda alƙashin dora ya tarjama Yunus ibn Abdul Ala ka san ba iya siyar ya san Yunus ba domin abin da Imam Zahabi ya ce kawai a cikin siyar ka koma kala Yunus na bar su ma ra'aytu aqala min ash-shafi'i na zartu yawman ya kawo magana shi ko imama eh, mala al-qasim da ya ce sai imamu zahabi ya kawo a cikin siyar a alamin nubala juz'i na goma shafi isa takwas a tarjama yunus ibn yunus sai da ya tarjama su sai a kamar yadda ibn hajar yake kawo a sakare yunus ibn abdul ibn maita al-misri abu muka sadafi wanda ko siyar ka kowa ba ka samu wannan ba sai dai in ka bibi tarjama sai yunus wanda sai nuna maka cewa sai da ya tattaro bayanai a kansu amma an yi kaga shi kai wataƙila a iya inda in samo bayanin kawai ya ɗauko idirki ce ana to in su Allah ka nufa malam abu muhammad ya gyara maka sai ka gyara sannan abu na uku malam abu muhammad ya faɗakar da mu akan sami wannan littafin ya yi kama da wasu kasurgunan yan bida su ne alfarraniya da almu'tazila wajen kallon sunayen Allah da shigogunsa. wanda kuma ina ganin wannan ba karamar ka kada ba karramiya ba masu gaskiya bane mu'tazila ba masu gaskiya bane kuma ubangiji ta ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin idan akwai inda ya kamata ka zauna tare da masu gaskiya ina dan akwai inda ya wajaba su inda su zaba su ne a wajen tabbatar da hakikalin ma'anar sanin ubangiji da sunayensa su karramiya mabiya wani kasuwar gwamnatin gida ne muhammad ibn karram of wanda ya mutu shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar wanda asali wata ɗabi'a ce a cikin ajiyar murji'a kamar yadda al'imam ibn hazm Allah ya ji kansa ya tabbatar da imamu zahabi da ya tarjama a cikin siyar alamin nubala juz'i na goma sha bakwai ko sha biyu a cikin a ma'asusa tsaba a ma'asusa risala sarjan shi muhammad ibn An. wanda cikin manyan kurakuran su ne abin da malam ya yi mana sharhi a yau bayan nan kuma suna da wata katuwar aqida wanda su a wurin su hatta fir'auna ma zai iya musulmi su su a wurin su al-iman su al-iqrar bil lisan tawhid al-ma'rifa wal i'tiqad idan mutum ya ce la ko illallah ko zuciyarsa ba ta ce ba kawai ya zama musulmi ga kuma jahilci da tuska da warwara da kuma a kuma ya ce maka an aka ce to munafikai ba da su suwa munafikai mu ne ne to amma me ce ce mako mun sai ce mukalladuna finna da ke ibn hazan, Allah ya kansa dama ya yi kuskuren danganta imanin su ganin cewa munafikai za su tsira amma shi ne musulman a cikin kasawa ya yi masa rabbi to yau shi wannan ba Allah a wajen tsaftace ka'ida ta asma'ullahi husna domin kan a sani ko kuma domin jahilci wa huma amrani ahlahuma mur ya tafi ya je ya ko a ji ɗan karraniya saboda masu bin sa ina tattaya muku in dai kuka gino a kan aƙidar da su abu muhammad ya gaya mana cewa yana bin aƙidar karraniya ne da kuma mu'tazila kowa ya san dama jawabar da mu'tazila suke wa sunna wanda su suka janyo suna da tafawa akan imamu ahmad tafaru wanda akan ta aka jarrabu malamai da su imamu shafi'i su muhammad ibn nuh suka bi da sauran fa'ida istiqar da al istiqar wacce ita malam abu muhammad ya mana bayani sai a mas'ala ta hudu shine amma abu muhammad ya faɗa da mu akan cewa sauka daga asalin ka'idar da manya-manyan magabata na gari suka taso a cikin alkur'ani dangane da fahimtar sunayen Allah da sifofinsa to zai janyo maka bala'in da baka san ƙarfinsa ba domin ka'ida shi ne asma'un lahil husna kulluha tawqifiyya sunan Allah da ka sani in dai aka kira Allah da shi to yana da kyau a kawo dalilin a cikin Qur'ani ko sunna dalilin hankali da wani dalili na yaren larabci duka ba ya inkarin ba amma ya so yana biyayya ne ga dalili na Qur'ani da Sunna wannan ita ce ka'ida to amma shi kuma da ya tashi sai ma ya kore sai sai amma nuna maka dalili da ya karanta mana ya na wata aya ce ko na hadisi ne sai ce sunayen Allah ba za a kira Allah da suna ba sai in ya zo a nasi haka yake ko to kun ga matsalar yanzu sai kawo ka'ida cewa kawai shi a ganin ka'idar yin Allah kawai suna ya zama ya fi kyau to in dai suna ya zama ya fi kyau ne sai wala ya kama misali da aljanna ai sunan Allah ne ko dai fassara aljabar shine tsora karaya a asali aljabaru shine tsora karaya hissan wa ma'ana karaya idan mutum ya karni sai sa abin da ake yi wa mutum tsori da shi karan tsori ake kiransa jajira da bandeji da ake haɗawa shi ake kiransa jajira da larabci yau da kullum don haka aljabir shi ne wanda yake kora karaya aljabbar kuma mubalara ce ta aljabir to amma mu a ka'idar da ta ta ahlus sunnah wal jama'a dan ka ji sunan Allah kaza kuma sunan wani ma yayi kama da sunan Allah to na ɗaya sun ce sun Allah ya kira kansa da wannan sukar ko sunan sun ya kira su sikirinin na farko kenan sai sikirinin na biyu wanda aka kira da sunan ko irin irinka ko zai zama haram ko ya zama halal haram shi ne zan so mutum ya zo ya irin ta fir'auna ana rabu kuma la'ala haram ke halal kuma shi ne zan so kadarin mutar aka samu kawai kawai misali al'ali masani Allah alim ne kuma cikin mutane ba akwai alim sannan ra'uf da rahim Allah ya kira manzon Allah da su wannan nasi ne ba da wani agar ja akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anikum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ko mun san sunan Allah ne ra'ufur rahim rabbu da ake cewa babatu rabbikum dai shi ma mun san kadarin mustarat ne amma dai Allah laika ta mithlihi shay'un hal alamu lahu sanniya ba shi da kafara shi kadai ne to wannan shi muka dogara da shi to an ka ɗauki aljabbar maɗori in ko zauƙin abdulgabbar wannan shi za mu ɗauka to da sai mu ɗauki aljabbar da shi ma in ko za a fassara shi da ma'anar da muka sani to bai sauki da hanku kiri ne wannan ƙa'idar da shi ya ƙirƙiro ba ta na. amma tun da Allah ya sa wa kansa suna aljabbar to na ɗaya mun tabbatar da cewa Allah ya tantance sunan na biyu kuma ya shiga cikin sahun al amma duba da nafsi mu nafsi ne a farko sai kuma asaniya da abin da nafsi ya tabbatar da shi huwa al-ahsan a wajen in na sunan Allah ne malam ya faɗa da mu a matsala ta hudu cewa duka wanda ya sauka daga kan ka'idar da salaf a salaf salih suka taso a cikin mutum wajen fahimtar sunayen Allah to zai afka cikin bala'i domin yanzu ba aljabbar kaɗai ba ma sunaye da yawa za mu dinga bibiyar su za mu dinga fito da su in dai muka dogara da wakar ka'idar ta ta su abdul to za mu shiga uku mu kana kara ma za mu shiga abu na ƙarshe da mala abu muhammad ya faɗakar da mu a kai shi ne a ya ɗauki matsala ta istiƙaƙi wanda kuma ya yi bayani wanda bayani ne na amana da kuma isar da sako amma tun a cikin ma yana cewa masu al'amura masu mu'amala da rasu kaɗai za su iya gane to dole akwai inda sai an yi haka saboda wai yace alayya su yi min ya hawa ma alayya bi ta tafhalu da bakaru ba adala a la kuma da abqar ramakum Allah amma abin da ake cewa ne الشيخ الإسلام ابن تيمية لقسم في آه، رسالة التجمهورية بين قصة فلاسفة بكما مرتبعة وإن تكو إنكار تكوكم أبنجي أبي تزوجك وكلامي يجينا أصل مسألة القول في الصفات والقول في الذات بكم إلى سيدة بعد كده وإن ما كان ذكر شعار الله كداني أما سيدة إنكار أنت أصنعني الاستقاط فيني ma suna in ma an ya suna jami'a au ya kun mushrik dai zan suna suka tambaya to wannan sunan daga ina aka samu shi ake kawai a hakuri ba za a iya mai da shi aiki ba ko za a iya mai da shi aiki wani sunan kuma a'a daga asalin wata sifa ne aka ɗauko shi to su da shi ne wannan littafin cikin kaso ƙararsa shi ya kawo wata ka'ida yadda shi ya kirkire ka da kansa saboda a zatanka ba a ganin ka zai zan kuma kifi na ganin ka mai jar kowa ba garin masa allura ta tono garma sai ce wato ubangiji wata ala? yana so ya gina ka'ida cewa kawai ka kalli ayyukan Allah in yi maka wani aiki da ya birge ka to ka sa masa suna ne wannan aikin misali yanzu abu fatima yana ɗinki duka wanda yake ɗinki a sunansa tela wajen na ce abu fatima tela alkhayya ai allazi ya fi kenan zan iya ce masa tela kuma na yi daidai sunansa ne ko sa'an nan misali duka wanda ya zo aka gini da shi da aka gina gida ko masallaci ko wani abu shi in ka gan su baka san sunansa ba za ka iya ce masa ne mazuni ka kana tsago masa suna daga sana'a ka wannan shine ma'ana istika to a wajen abu da shi ne idan dai Allah ya yi wani abu in dai Allah ya yi wani abu to ka kalli abu sai ka ce da Allah shine mai wannan abu matsalar da za ta faru a nan shine kai kanka za ka ga wani abu kai ka kanci birki suka ce Allah ba na ce da Allah ne wannan sai ta ce biyu ka haƙura ka faɗa ɗin ka saba wa fa'ida ta ko kuma ka fasa gaba ɗaya ba abin ba ka ce ba haka Allah yake nufi misali wa yankuruna wa yankurullah suna ma kirki Allah ma yana musu ma kirki in za ka lokaci da Allah bai ma kirki to da wani ko ka ce dai Allah bai na bai musu ma kirki ka ka su abin da Allah ya faɗa shi ko ko kuma ka haƙura ta faɗa ɗin kuma ka saba wa ƙa'ida a nan sai mala abu muhammad ya tsinto mana wata maganar ta a nan wanda yake cewa babu wani suna da asalinsa ba daga aiki yake ba ba haka ne ko ahalin suna da kuke magana cewa sai ko kun tabbatar da wasu sunaye amma akwai wasu da kuka fi birki ko ahalin suna abin da muka ce in dai Allah ya sifanta kansa da aiki in dai bai kawo kansa suna daga wannan aikin biki ba za mu sa masa suna ba mu tsaya a iya suka da kan mu tsaya iya wannan wajen ba za mu kusanta Allah da wannan tuhar ba sai a iya inda yake kusanta kansa kuma yace a'a ba za ta yi ba ku ina kuka taɓa ganin wata sifa ko suna ya tashi ba da aiki ba sun ka baitin alhariri na mul'a wanda a cikin baitin isa zuwa ka'idar cewa kowace sifa asalinta sai da ta samo suna ta samu asalin ta ne daga aiki kuma abu muhammad ya na kalto mana daga malamai su ma sanannu cewa asali wannan mazhaba uku mazhaba farko akwai wanda suke cewa al-aslu sifa yar aiki ce kamar yadda su abdul ya faɗa akwai wanda kuma suka ce a'a aiki ne dan sifa ko kuma suke suka ce kai kowa zaman kansa yake yi to shi kuma ce duk cikin malamai ba wanda ma ya faɗi sabanin abin da ya faɗa yanzu to ban abu Muhammad ya na tsanto mana cewa a cikin malamai akwai wanda suka faɗi cikin wanda ya faɗa din akwai wanda suka faɗi kishiyar wanda ya faɗa akwai kuma wanda ma suka wuce kai kowa zaman kansa yake wannan su ne abubuwa guda biyar da malamai mana bayani su kaɗan sun isa a baka ka je ka tsawon lokaci kana jujjuya a zuciyarka ko ana aka tsaya za ka tabbatar da cewa wannan littafi kamar yadda wala Muhammad ya faɗa an gina shi ne akan son zuciya dan sha'awa da kaɗayin kawai a ce ya yi a tashin ɗin ahalin suna da asalafiya tun daga an samu kuskure na larabci an samu kuskure na hadisi an samu kuskure na ƙa'ida ta tauhidi sa'an kanta madda ma ana na kasa to wannan so mun taɓa ne Allah da lastoci suna nan za su zo za su biyo kuma Allah da tsarin da za mu ɗauko gaba malam zai bi kamar tsarin da malam kabiru ya bi na cewa matsala ta kawa domin abin da yake jirgin shi ne hatta wanda suke ƙauyuka ba a Kano ba ma a wasu garuruwan haka in suna so su tambaya akan wani abu sukan ce malam a cikin lakta ciki a matsala ta kaza a kasar ta kaza wala sai na ji daɗi ni matsalolin wasu ba na musaba a su wa'anda ko ba na nan aka ko wani abu wasu kuma na manta saboda arzikin ta kafa ɗan amma in suka faɗa haka sai in ji daɗi ku so da muna ba da shawara kuma Allah da mala abu Muhammad shi ma zai wazza abin zai da su zuwa ga matsaloli an gama matsala ta ɗaya sai a shiga ta biyu In an gama ta biyu sai a shiga ta uku in an gama ta uku sai a shiga ta uku. wannan ma zai ba da damar daɗin lokacin domin tun muka zo da to muna tashi a cikin kamar takwas da rabi domin na nesa wanda daga dogana yake zuwa akwai wanda har daga wujin ma suke zuwa kuma abin ta sai wani da babur yake zuwa idan mu dinga kallamar mutane sai mu dinga mu yau ayi hakuri mun ta kusa amma a nan za mu dakata akwai yan uwa malamai da suna nan yau da za su ba wanda zai ta'aliki na wakilci kowa na yi ta'aliki duka na yi da yawon malam kabiru a su malam ibrahim su malam bashir su malam anas asalafi da malam abdulmuttalif ah, abdulmuttalif al-muhajir ko eh, su da abdulmuttalif al-musalim al-tailasu yana da kuma al-muhajir yana da abdulmuttalif busau da kuma shek abu fatima alkayyar da dai tsarin malamai da wasu ɗin da zai iya misafo su kowa da kowa ba duka mana musu shekara fata na alkhairi shi kuma malam abu muhammad allah ya kasa masa alkhairi a wannan sako kuma sai a ɗauke shi wanda yake nan ya isarwa da wanda baya nan a lokacin da awa allah ubangiji da kasa alkhairi za a yi sanarwar lakka ta gaba a matsalace in Allah ta da kuma gafin da aka samu a wannan karin ba za a sake da su ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh